Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu zama muku da su a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau lahadi 27 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda daidai da 24 ga watan sha'aban na shekara 1443 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 54 suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yuri gagarin mutum na farko da ya je sararin samaniya ya rasu an haifi gagarin a birnin moscow na kasar rasha a lokacin tarayyar soviet bayan kammala karatu a makarantar kimiyya ta birnin moscow ya shiga makarantar koyon tukin jiragen sama sai kuma shekara ta 1960 hukumar sararin samaniya ta kasar ta bukaci mutane ashirin waɗanda za ta horar da su akan shirinta na aikewa da mutane zuwa sararin samaniya gagarin yana daga cikin waɗanda aka zaba bayan samun horo akan rayuwa a cikin sararin samaniya a cikin watan afrilun shekara ta 1961 an zaɓe shi a matsayin mutum na farko da za a aiki da shi zuwa sararin samaniya yuri gagarin ya zama mutum na farko da ya taɓa shiga sararin samaniya bayan dawarsa ya shahara a duniya sannan kuma hotonsa ya zama wani abin alfahari a wurin jama'a a tarayyar soviet sai dai a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yuri gagarin ya rasu bayan faɗuwar jirgin sama wanda yake ɗauke da shi a lokacin ya kuma rasu yana da shekaru 34 a duniya har yanzu al'ummar rasha da wasu daga cikin jamhuriyar da suka kasance cikin tarayyar soviet a wancan lokaci waɗanda suke da kyakkyawar alaka da ƙasar ta rasha suna kallon yuri gagarin a matsayin wani babban gwarzo na tarihi wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan maris na shekara ta 1948 kasar faransa ta kafa wata kungiya wadda ake kira tarayyar magoya bayanta inda mafi yawansu kasashe ne waɗanda ta yi wa mulkin mallaka suke cikin kungiyar kuma kungiyar ta kama da kungiyar kasashen renon ingila ta commonwealth wannan kungiya da faransa ta kafa daga bisani ta zama masomin kafa kungiyar da ake kira da francophonie wadda ta kasance kungiya ce ta kasashe da faransa ta yi wa mulkin mallaka kuma aksarin kasashen daga nahiyar afirka suke babban manufar kafar wannan kungiya dai ita ce gudanar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin su wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki cinikayya ilimi da kuma harkoki da al'adu da sauransu har yanzu dai faransa tana da tasiri babba akan da dama daga cikin kasashen da ta yi wa mulkin mallaka ta fuskacin siyasa ko tattalin arziki da kuma ta fuskacin soji da zamantakewa.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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga mahimman kanan labaran 'yan husi a kasar yemen sun sanar da tsakaita kaiwa saudiya hare-hare na tsawon kwanaki uku amurka ta kawo gyara game da kalaman da shugaba biden ya yi kan takwaransa na rasha vladimir putin nan ma dai amurkar ce ta ce takunkumanta za su ci gaba da kasancewa kan dakarun iran ko da an cimma yarjejeniyar nukiliya Tun zuga labaran kamar da za a je su ƙungiyar gwagwarmayar neman sauyi ta ansarullah da aka fi sani da ta 'yan husi a ƙasar yemen ta sanar da cewa ta dakatar da kai hare-hare kan saudiya na tsawon kwanaki uku a wani bangare na shirin zaman lafiya da yake sanar da hakan shugaban majalisar koli ta siyasar ƙasar ta yemen mahadi al-mashhad ya ce bisa ga shawarar da aka cimma sojojin ƙasar yemen za su dakatar da kai hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka kan saudiya na tsawon wannan lokaci idan har kawancen da saudiya ke jagoranta ya daina kai wa kasar har-hare yan hutun sun kuma sanar da dakatar da kai hare-hare ta kasa a yemen din tsawon wannan lokaci har ma a yankin marib mai arzikin man fetur in ji jami'in sanarwar na zuwa ne kwana daya bayan jerin har-haren da yan hutu din suka kai wa wasu cibiyoyin kamfanin man fetur na saudiya aramco a ranar juma'ar da ta gabata fadar gwamnatin amurka ta ce kalaman da shugaban kasar joe biden ya yi na cewa shugaban rasha vladimir putin ba zai ci gaba da mulki ba ba yana nufin kawo ƙarshen gwamnatinsa ba ne da yake sanar da hakan wani jami'in fadar white house ya ce kalaman da shugaba biden ya furta ba sa nufin kawar da gwamnatin putin ya ce abin da yake nufi shine ba za a bar shugaba putin ya ci gaba da nuna iko akan makwabtansa ba a lokacin da yake gabatar da wani jawabi ne kai tsaye wanda ba a rubuta ba a ƙarshen ziyararsa a poland shugaba biden ya ambata cewa putin ya dukufa ne da aikata tashin hankali tun daga farko saboda haka ba za a bar shi ya ci gaba da mulki ba kalaman da kuma ba su yi wa rashar daɗi ba da yake mayar da martani kan kalaman kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya ce biden baya da hurumin gayawa 'yan rasha wanda zai shugabance su To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. Amurka ta sanar cewa takunkuma da ta kaba wa dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran za su ci gaba da kasancewa ko da kuwa an cimma yarjejeniyar nukiliya. Wakilin Amurka kan Iran ne Robert Malay ya sanar da hakan a yayin taron Doha na Qatar. Jami'in Amurka ya karar cewa dakarun na Iran za su ci gaba da kasancewa ƙarƙashin takunkuman Amurka. kuma ba za su canza manufofinsu ba akan dakarun kamar yadda dokokin amurka suka tanada janye dakarun kare junju halin musulunci na iran daga jerin kungiyoyin da amurka take wa kallo a matsayin na 'yan ta'adda na daga cikin bukatun da iran ta gindaya wa amurka domin cima yarjejeniyar nukiliya kafin nan dai dukkan bangarorin da yarjejeniyar ta shafa sun bayyana cewa ana gab da cimma yarjejeniyar karshe game da batun shirin nukiliyar na iran ministan harkokin wajen iran amir abdullahiyan shi ma ya bayyana a baya bayan cewa ana gabda cimma yarjejeniya duk da arcewarsa akwai 'yan matsaloli rahotanni daga sin na cewa an samo akwati na biyu na nadar bayanan tukin jirgin saman nan kirar boeing 737 da ya faɗo a makon da ya gabata dauke da mutum 132 samun akwatin na biyu zai taimaka wajen binciken da ake na gano musabbabin faduwar jirgin hadarin wanda ya faru a ranar litinin da ta gabata a yayansa dukkan mutanen da ke cikin jirgin 132 ba su tsira ba jirgin na china eastern mu 5735 ya faɗi ne a tsaunuka yana kan tafiyarsa tsakanin biranen komning da ke yankin kudu maso yamma zuwa kudancin ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan namu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu ci gaba ne da yin magana akan batun ruwa da yadda yake a cikin nahiyar afirka tare da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. nahiyar afirka tana da ruwa da bisa ƙididdiga ya kai kaso tara cikin ɗani na jimillar ruwan da ake da shi a duniya sai dai kuma nahiyar ce take da kaso goma sha shida na jimillar mutanen duniyar daga cikin koguna da ake da su fitattu a nahiyar afirka masu ruwa wanda ake amfani da shi wajen sha ko kuma wanda za a iya amfani da shi wajen sha da akwai na congo da Malia da kogin zambeni da kuma kogin niger ko kuma kogin isa da kuma victoria sai dai kuma duk da haka nahiyar ce ta biyu a duniya wajen kamfa da bushewar ƙasa domin miliyoyi ne suke da kamfar ruwan sha mai tsafta kaso talatin cikin ɗari na jumillar ruwan da ake da shi a nahiyar yana kwance ne a tafkin congo wacce jimillar mutanenta ba su wuce kaso goma cikin ɗari ba da akwai kuma bambanci akan yawan ruwan saman da yake sauka daga wani wuri zuwa wani wuri hakanan kuma tururi ko tsatsafar ruwa daga tururi wanda kan taka rawa wajen harkar noma. najeriya tana cikin kasashen afirka da ke kudu da sahara su 46 masu fama da matsalar ruwa a tsakanin waɗannan kasashen ita ce ta gaba da ke kokawa da rashin ruwa mai kyau da mutane suke bukatuwa da shi a tsakanin mutane miliyan 783 da suke fama da matsalar ruwa kaso 40 cikin 100 nasu yana a kudancin sahara din ne a cikin wannan adadin kuwa da akwai mutane miliyan 320 da ba su samun ruwa mai tsabta da za su sha ruwa wanda shine ginshiki wajen tsabtar jiki da dauɗarsa yana taka rawa gagaruma wajen kare ɗan adam daga kamuwa daga cutuka rashin samar da tsarin tsafta a cikin gidaje musamman bayan gida yana sa mutane su zama masu fita waje domin yin bayan gida ɗin hakan kuwa yana sa cutuka su shiga jikin mutum ko dai ta hanyar abincin da suke ci ko kuma ta ruwan da suke sha ɗaya cikin kaso hudu na masu yin bayan gida a waje mutanen kudu da sahara ne wannan matsalar ta rashin samar da tsarin banɗaki na zamani da ake iya fitar da ruwan da ake amfani da shi ta hanyar bututu zuwa wata matattara ta musamman domin tace shi da magance cutukan da ke cikinsa yana jawo yaduwar cututtuka masu yawa a tsakanin al'umma cutuka irin su kwalara typhoid da gudawa hakanan mutuwar yara 'yan ƙanana wanda nahiyar ta afirka take ta biyu bayan asiya wasu rahotanni sun ambaci cewa a cikin kowace sa'a guda mutanen da adadinsu ya kai 115 da suke mutuwa a cikin nahiyar ta afirka saboda kamuwa da cutuka masu alaƙa da rashin tsafta ta ruwan sha ko kuma tsaftar da ruwa zai iya kawar da ita a cikin shekaru 25 na bayan nan mutanen kudu da sahara sun rubanya a yawansu amma kuma samun ruwa mai tsafta yana tafiya sannu a hankali hakan ya sa miliyoyin mutane suna rayuwa a cikin matsala kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana to ma sauraro da haka muka zo ƙarshen wannan shirin sai kuma fitowa ta gabin da za a je mu ɗauki da wani jigon kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio slash www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba ba To a gaida Musa Taba Adam da shirin sana mu koma noma yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawakan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu a sun shi tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku samu mawaƙi ne mai suna ali da kurbani wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. Hatice senden doymayacağım. Her neden doysam da ben bu dünyada Ana birice senden doymayacağım. Senin yerin kalbimin köşesidir Yerine kimseni koymayacağım. silip sen Derdimi dememiş ana bilip sen Canımı kurban vererem yolunda Eşitsem ki görüşüme gelip sen Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni koymayacağım Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni koymayacağım da gaida aliriza kurbani a cikin wakar da ya gabatar mana ko masu saurare da wani neman kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ni ya kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na yanar gizo wato hausa tv1.ng. گهی در پیش آردد نامه به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد باد آتمد بیگزن چون این روز روزت فزون بادبخت بدن دیشگان را نگون بادبخت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم آفرین که از داد آباد دارد زمین بسازید و از داد باشید شاد تن آسان و از کین مگیرید یاد کسی باشد از وقت بیروز و شاد که باشد همیشه دلش پرز داد To masu mu da kuma wani ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin na karkare ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙungiyar gwagwarmayar neman sauyi ta Ansarullah da aka fi sani da ta 'yan Husi a kasar Yemen ta san da cewa ta dakatar da akai hare-hare kan Saudiya na tsawon kwanaki uku a wani bangare na shirin zaman lafiya. Da yake sanar da hakan shugaban majalisar koli ta siyasar ƙasar ta Yemen Mahadi al-Mashhad ya ce bisa ga shawarar da aka cimma sojojin kasar yemen za su dakatar da kai hararen makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka kan saudiya na tsawon wannan lokaci idan har kawancen da saudiya ke jagoranta ya daina kaiwa kasar har-hare yan hutun sun kuma sanar da dakatar da kai harare ta kasa a yemen din tsawon wannan lokaci har ma a yankin marib mai arzikin man fetur in shi jami'in sanarwar na zuwa ne kwana daya bayan jerin har-haren da yan hutu din suka kai wa wasu cibiyoyin kamfanin man fetur na saudiya ramko a ranar juma'ar da ta gabata fadar gwamnatin amurka ta ce kalaman da shugaban kasar joe biden ya yi na cewa shugaban rasha vladimir putin ba zai ci gaba da mulki ba ba yana nufin kawo ƙarshen gwamnatinsa ba ne da yake sanar da hakan wani jami'in fadar white house ya ce kalaman da shugaba biden ya furta ba sa nufin kawar da gwamnatin putin ya ce abin da yake nufi shine ba za a bar shugaba putin ya ci gaba da nuna iko a kan makwabtansa ba a lokacin da yake gabatar da wani jawabi ne kai tsaye wanda ba a rubuta ba a ƙarshen ziyararsa a poland shugaba biden ya ambata cewa putin ya dukufa ne da aikata tashin hankali tun daga farko saboda haka ba za a bar shi ya ci gaba da mulki ba kalaman da kuma ba su yi wa rashar daɗi ba da yake mayar da martani kan kalaman kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya ce biden baya da hurumin gayawa 'yan rasha wanda zai shugabance su to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran amurka ta sanda cewa takunkuma da ta kaka wa dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran za su ci gaba da kasancewa ko da kuwa an cimma yarjejeniyar nukiliya wakilin amurka kan iran ne robert malay ya sanar da hakan a yayin taron doha na qatar jami'in amurka ya karar cewa dakarun na da iran za su ci gaba da kasancewa ƙarƙashin takunkuman amurka kuma ba za su canza manufofinsu ba akan dakarun kamar yadda dokokin amurka suka tanada to ina ga kuma da haka ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da komai ne lafiya